4.9 million. Dollars. So it was a big effort because it wasn't just... Mun ware dala miliyan hudu da miliyan ɗari tara don aikin raya ilimi a jihohin Najeriya 36 da Abuja. shugaban hukumar raya kasashe ta amurka a najeriya usaid michael habi ke magana bayan rantaba hannun da gwamnatin najeriya ta yi kan yarjejeniyar raya ilimi a najeriya bisa ga rahoton hukumar kididdiga ta najeriya da ta gano an samu karuwar mata da ke shiga makarantu musamman ma a jihohin arewa mr habi ya nuna farin ciki da yadda ya ce ya yi rangadi a yankunan arewa inda ya ga a wasu guraren masallatai da majami'u na samar da waje da akan kafa makarantu don sama wa yara sauƙin samun ilimi mu wannan hukumar muna da tsarin kafa wasu 'yan cibiyoyi masu shigen makarantu makarantu a cikin al'umma da mukan ɗau su don tabbatar da ilimin ya shiga dukkan lunguna. Shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na Najeriya UBEC Dr. Sule Dikko shi ya wakilci ma'aikatar ilimi a wajen yarjejeniyar da ya ce ta hanyar bin tsarin ƙididdigar za a cimma gagarumar nasara. Sanin yawa yana da amfani. Kaga jihar Kano da jihar ko Oyo ne na manta wato jihohi biyu suka fara cerewa a cikin wajen alif dubu biyu da bakwai to ba su yi la'akari ba cewa ai ɗaliban da suke da ciki wanda ba su makarantar da za su dawo saboda wannan ciyarwa ya fi yawan ma ɗaliban da ke makarantai to sun fara kenan suka ware kuɗi na ciyar da yara misalin kamar sun ware kuɗi na ciyar da yara dubu da suke ma tsammani ba sun tabbata su dubu ne a cikin makarantar ba saboda ba su da cikakken adadi to da suka fara sai suka ga wajen yara dubu uku daga waje sun shigo to kaga dole su watsar da abin tunda ba su da kuɗin da za su yi abin a nasa bangaren babban daraktan hukumar kula da yawan jama'a dr gaji ya ce an tsara kididdigar a tsanake da haka na tambaye shi shin hakan zai taimaka ɗaliban arewacin najeriya su kamo kwararinsu na kudu da shari'i guda ɗaya shari'in nan shine dole sai an samu shugabanni na gari ilimin boko na nasara ya fara zuwa ta kudu ne kafin ya zo ta arewa mu kuma ilimin arabiya ne fara zuwa ta gabas kafin ya iske mu to amma dole yanzu tun da shi na boko nan ake yi dole za a dawo gaba ɗaya ana ana yin sa gaba ɗaya so ina ganin zuwa nan lokaci kaɗan dai idan hukumomi suka dage za a yi ba abin da za a ce abin da akwai abin da yake cewa nothing is impossible a nasu bangaren malamai addinin islama na ƙara taimakawa wajen ƙarfafa ilimin boko a matsayin halal don yaƙi da aƙidar boko haram Ga misali daga Sheikh Abdullahi Balalau da Sheikh Sani haya Jingir. Yan boko haramun da sauran duk irin wannan aƙidu, aƙidu ne da ya saba wa addinin musulunci. Duk wani aƙida ba kuwa wayannan malamai za su haska mana don a gane yadda yake. Da aka ba mu da goyon bayan boko haram da duk wani wanda zai tare mutum ga karatu kuma muna kira a tsare ran ɗan adam. duk da wannan yarjejeniyar na maganar kula da karatu ne amma ban ji an ambaci kula da malamai ba waɗanda kan koka da wa'imma rashin kayan aiki a makarantun ko ko karancin albashi. Nasura da mai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.